Wata rana Yesu ya sake ba su wani misali kuma ya ce, Za a kwatanta mulkin sama da wani mutum da ya watsa iri mai kyau a gonarsa. Da daddare bayan kowa ya kwana, wani makiyinsa ya ji ya watsa mummunan iri a gonar. Da irin ya fito, barorin mutumin suka zo suka ce, Mai gida, ashe ba kyakkyawan iri ka shuka a gona ba, ya aka yi muka ga ciyawa ta fito? Sai mai gidan ya ce musu, makiyina ne ya ji ya watsa mummunan irin. sai suka ce masa, To, mu je mu cire ciyawar ne? Ya ce musu, A'a, kada garin cire ciyawar ku cire hadda alkamar, ku bar su su girma tare, lokacin girbi zan sa masu girbi su fara cire ciyawar su ɗaure ta dame-dame su sa ta a wuta a ƙone, alkamar kuma a ɗaure ta dame-dame su sa a rumbu. Sai Yesu ya shiga gida, almajiransa suka bi shi, suka ce masa mai gida, ka ba mu fasara wannan misali, sai ya ce, mutumin nan dai ni ne wanda ya tsake kyakkyawan iri wanda ya mummunan irin kuma shaidan ne gonar kuma duniya ce kyakkyawan irin kuma ‘ya'yan mulkin Allah ne mummunan irin kuma ‘ya'yan shaidan ne masu girbin kuma mala'iku ne lokacin girbin kuma ƙarshen duniya ne Allah zai aiko da mala'ikunsa ya tattara mugaye da masu sa aikata mummunan aiki a sa su a wuta a can za su yi kuka da cizon baki, adalai kuma masu aikata adalci za a tattara su a sa su a mulkin Allah, bari mai kunnan ji ya ji.